albarkatun harshe na ma'aikatan jin kai a arewa maso gabashin najeriya jagoran albarkatun harshe translators without borders ne suka kaddamar da wani takaitaccen bincike kan matsalar harshe da yiwuwar magance matsalar masu aikin jin kai ta hanyar sadarwa ga mutanen da rikici ya shafa a arewa maso gabacin najeriya dangane da binciken da kuma darussan da aka koya shawarwarin da za su biyo baya za su ƙara bunƙasa hulɗa ko ta nesa ko ta mutum da mutum a sabunta su ta yadda za su dace dangane da yaƙi ko muhallin da kake yin aiki. A faɗin duniya, masu ƙananan yaruka suna samun rashin damarmaki da dama, hakan na barin da yawansu cikin matsalar tashin hankali. bala'i da cututtuka. Wasu daga cikin wasu yare za su iya fuskantar matsalar tashin hankali, bambanci da cin mutunci. Za a iya hana musu samun damar muhimman ayyuka da 'yancin aiwatar da 'yancinsu, wanda ya hada da amfani da harshensu. neman ilimi ta amfani da harshensu da kuma gudanar da al'adunsu da addinansu sakamakon haka sau da yawa suna buƙatar kariya da taimako amma kuma suna daga cikin waɗanda ake shan wahalar samunsu da taimako ga aikin agaji da yawanci da turanci ake yi rashin ji ko fahimtar wani yare zai iya hana samun 'yancin karɓar tallafi Karancin sadarwa zai iya nufin kawar da kai akan bukatu da hatsarin kariya ko gaza samar da ayyukan da suka dace. Akan wannan, muhimman ayyukan agaji sun fahimci muhimmancin harshe a sadarwa da hulɗa da jama'a. kuma akwai ƙarin fahimta a ɓangaren aikin agaji cewa sadarwa agaji ce muhimman matakan agaji sun amince cewa a matsayin ɓangaren aikin agaji sai an sadar yadda za a fahimta musamman ga ƙananan ƙabilu waɗanda aka ware. Commitment 4 sun haɗa da amfani da harshe, tsare-tsare da hanyoyin da jama'a daban-daban za su samu dama kuma su fahimta. haka ko haka ma dokar ƙasa da ƙasa da haƙƙin ɗan adam da humanitarian rights standard sun nuna harshe a matsayin muhimmi domin tabbatar da mutane sun samu damar bayanai da kuma kare 'yancinsu na walwala ƙa'idar jagora ga hijirar cikin gida a bayyane an ambata haƙƙin 'yan gudun hijira na sadarwa a harshen su da suke fahimta a matsayin ɓangaren rashin nuna bambanci principle 22 Domin ƙarin bayani akan wannan bincike ko domin neman yadda Translators Without Borders ke tallafi game da ke tallafa wa aikin jin kai a arewa maso gabacin Najeriya, ku ziyarce mu a adireshinmu na yanar gizo. wato Nigeria at translatorswithoutborders.org ko kuma a tuntubi NRC ko IRC ko Plan International ko DRC ko kuma UKN. Wannan bayani an yi shi ne a kan aikin da Ed ta ɗauki nauyi daga gwamnatin Birtaniya. Kada a ɗauki ra'ayoyin da aka faɗa a wannan daftarin ta kowace hanya a matsayin ra'ayin gwamnatin Birtaniya. Gwamnatin Birtaniya ba za ta ɗauki alhakin yin amfani da bayanan da aka samu a cikin wannan ba.